in hal Allah ya sa aka zaɓe shi ya zama gwamnan jihar Kano babu wani abu sabo da bai sani ba kamar yadda ya faɗa a cikin maganganunsa zai ɗora akan ayyukan mai girma gamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai ɗora akan ayyukan mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso zai ɗora akan ayyukan Malam Ibrahim Shekarau wanda kuma ya ma faɗa da bakinsa cewa dukkanin kurakuransu zai ajiye wannan kurakuran a gefe ya ɗau nasarar tasu to da wannan muke ƙara tabbatar ya yarda da ikon Allah da kirman Allah da ƙarfin ubangiji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya iya faransanci ya iya duniya ba ilimin da ake mai inganci wanda ke kyauta duk wanda ya ce maka zai yi ilimi kyauta kuma dole sauran kasa da kwanaki biyar a tankari babban zaben gwamna wai da me kuke ganin apc za ta kai labari to alhamdulillah ita siyasa a har kullum babu abin da ake alfahari da shi sama da abin da kai wa al'umma alƙawarka za ka yi musu idan kai musu wannan ne yake sawa ka ƙara dawowa domin ƙara neman goyon bayan wannan al'umma domin ka su sa halima akan bukatar da ka zo da shi to alhamdulillah har kullum kamar yadda kowa ya sani mun yi ayyuka a faɗin jihar kano wanda mai girma gamna ya ɗauko ayyuka tun daga lokacin mulkin soja har zuwa yanzu wanda babu a wani wanda ko maki ko kuma adawar siyasa ba ka isa ka ce mai girma gwamnan jihar kano bai ayyuka ba don ni a ƙarƙashin ofis ɗina mai girma gwamna ya ayyuka sama da 714 wanda suke a faɗin kananan hukumomi 44 da mazaɓa 484 da suke faɗin jihar Kano babu inda mai girma gamna bai ayyuka ba wanda kowa ya riga ya sani jihar Kano ta ciri tuta a yanzu haka babu wata jiha da take samun ci gaba wanda idan ka zo jihar Kano bayan shekara ɗaya ka dawo jihar Kano ya zama wajibi sai kaga wani abu na ci gaba wanda gwamnatin jihar Kano ta yi wanda wanda abubuwan da ake cewa infrastructure banda wannan mai girma gwamna a bangaren lafiya ya yi abubuwan da dukkanin afirka za mu iya cewa babu asibiti katafaren asibiti na cancer treatment center wanda aka gabatar a nan jihar kano wanda mai girma gamna ne ya asasa shi kuma ya yi shi kuma duk ɗan afirka ko ɗan najeriya ko ɗan jihar kano yana alfahari da wannan yanzu shi ya yi nasa wace gogewa ɗan takararku na gwamna yanzu ke da ita to alhamdulillah ɗan takarar gwamnan mu ya yi shugaban karamar hukuma a karamar hukumar nasarawa ya samu gogewar ayyuka ya yi kwamishina a lokacin gwamnatin injiniya rabi musa kankaso ya yi kwamishina a lokacin wannan gwamnati ta farko yanzu aka dubuti gwamna ne kuma kwamishinan noma wanda in na al'umma kano za su yadda da ni shi ake kira dambu mai hawa hudu domin tun da aka fara demokuraɗiyya da shi aka fara ta da mai girma ɗan takararmu na gwamna da nasiru yusuf gauna ya goge haka idan hal Allah ya sa aka zaɓe shi ya zama gwamnan jihar Kano babu wani abu sabo da bai sani ba kamar yadda ya faɗa a cikin maganganunsa zai ɗora akan ayyukan mai girma gamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai ɗora akan ayyukan mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso zai ɗora akan ayyukan Malam Ibrahim Shekarau wanda kuma ya ma faɗa da bakinsa cewa dukkanin kurakuransu zai ajiye wannan kurakuran a gefe ya ɗau nasarar tasu to da wannan muke ƙara tabbatar da al'ummar jihar Kano in suka zaɓi Dr. Nasiru Yusuf Gauna abubuwa ne za su kawo musu na ci gaba domin mutum ne wanda ya san aiki kuma Allah yarda zai wa al'umma jihar Kano aikin da ba a taɓa samun gwamnan da ya aiki kamar shi ba. Wasu na cewa jam'iyyar NNPP ta zama barazana a gare ku, me za ce a To, eh ba za mu iya cewa ba ta zama barazana ba, domin in dai za mu gaya kanmu gaskiya jam'iyyar NNPP ita ce jam'iyyar adawa a fadin jihar Kano. To da ka, in ma muka yadda cewa ba ta zama barazana ba, to mun yaudari kanmu. Wannan ya rage ga namu mu 'yan siyasa mu fito mu tallata ayyukan da muka yi mu fito mu aiki bakin rai bakin fama mulki na Allah ne idan Allah ya bamu mun gode idan Allah bai bamu ba ma alhamdulillah al'umma jihar Kano sun ga irin ayyukan da muka yi musu wannan abu ne wanda ya rage zaɓi na al'umma jihar Kano da haka jami'ar NPP kuma abin da yake faruwa shine abu ne wanda za mu iya cewa suna da ra'ayinsu amma abu ne wanda in lokaci bai kamata mu riga mu faɗa ba amma ina mai tabbatarwa da al'umma jihar Kano jam'iyyar NNPP a gurare da dama kowa ya riga ya san cewa ba su yi primary election ba magana ce ta jagora ya ba da famai muna sanar da wannan wannan ne yasa muke ƙara gaya wa 'yan takarkarin mu na majalisar tarayya da aka kayar da su su kwantar da hankalinsu domin a dokar firamare election sai INEC da 'yan sanda sun zo sun sa hannu a kowane lokaci da aka ce an yi primary election muna so mu sani ko mun riga mun ɗauki record wasu daga cikinsu fom aka ba su jagora ce kawai su ne 'yan takara za kowa ya kwantar da hankalinsa jam'iyyar nnpp a fahimtar mu mutane masoya kwankwaso sun fito sun zaɓi kwankwaso ya samu ƙuri'a ɗari tara da wani abu a faɗin jihar Kano wanda shine na hudu a faɗin ƙasa wanda ta tabbata akwai jihohin da suka samu ƙuri'a ƙasa da guda ɗari ma akwai jihar ma da ba shi da ƙuri'a to wannan ya riga ya nuna musu kafasitin jagoran su abin da ya kamata mu mai da hankali shine ita gwamnatin tarayya da Allah ubangiji ya ba mu yanzu duk mutumin da aka ce yau an samu gwamnatin tarayya da ta jiha iri ɗaya to akwai aikace aikace da federal appointment da ake samu wanda in Allah da al'umma jihar Kano suka fito suka zaɓi APC za a samu wannan amma aka zaɓi jam'iyyar NPP abin da muke magana shine suna faɗa a wasu gurare kuma an musu tambayoyi ku yan jarida kuma musu tambayoyi ba su bada amsa ba mun zo mun yi abubuwa na ci gaba mun fitar da masarautu nan guda biyar a faɗin jihar Kano babu masarautar da mu fitar mata aiki ba muna da labarin wayannan mutanen in sun samu nasara za su iya rushe wannan tsarin mun fito mun yi abubuwa da ya kamata na ci gaba mun zo inda aka samu wannan masallacin idin mun yanka shi an ba mutane gurare sun zo suna sana'a su wanda dukkanin wanda ke fita kasashen waje ko kuma ƙasar laraba da muke zuwa saudi arabia kowa ya riga san ce a masallacin harami ma akwai shaguna a bakin masallacin harami wanda wannan zamu iya kallon sa ba matsayin laifi bane matsayi ne na ci gaba duk wanda yake fita kasashen duniya zai dinga ganin waɗannan gine-gine shi gini shine ci gaba a ina a alƙaryar duniya da haka muna ƙara tabbatarwa da al'umma jihar Kano idan wayannan mutanen suka dawo sun faɗa a wasu wurare za su rushe wannan tsarin da haka ya rage wa al'umma jihar Kano misali mun kokarin mu fito da yan fansho daga cikin halin da suke ciki duk wata muna biyan yan fansho albashin su amma kowa ya riga san cewa sanata rabi musa kwasi yana gamna ya ɗebi kuɗi miliyoyin kuɗi ya je ya ɗebi ya gina kankwasiya da bandirawo wanda kuma a cikin kuɗin yan fansho aka ɗiba aka yi wannan wanda mu muna ƙara tabbatar da al'umma jihar Kano idan na Nasiru Yusuf Gawon ya zama gwamnan jihar Kano ba za a ɗora a kirin wannan tsarin ba za a tabbatar kowa an mai adalci